na subscribe sannan ka danna alamar garaurawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare ɗaruruwan 'yan boko haram sun bakunci lahira a 'yan kwanakin nan ku biyo ni sana hankali zuwa cikin shirin namu domin jin cikakken labarin da muke ɗauke muku da shi a yau Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau a cikin shirin namu za ku ji yadda ɗaruruwan 'yan Boko Haram suka bakunci lahira a 'yan kwanakin nan. Da yadda wuya ta sa shekau ya canza mafaka. Dakarun sojojin Najeriya. bisa jagorancin shugaban sojojin Nijeriya, janar Buratai, suna ci gaba da faɗaɗa hari a manyan sansanonin 'yan ta'addan Boko Haram a jejin san bisa da yankin tafkin Chadi. Daga farkon wannan wata zuwa yau, ɗaruruwan 'yan ta'addan Boko Haram sun bakunci lahira. An kama manyan kwamandojinsu. da waɗanda suke musu leƙen asiri sojojin sun ƙone wasu daga cikin manyan sansanonin 'yan ta'addan kuma an kwato manyan makamansu na yaƙi daga ɓangaren shekau kuwa hankalinsa ya tashi bayanan sirrin da muke samu yana nuna mana cewa shekau yana nan a babban markas ɗinsa da ke faru su a jejin bisa. kuma ya yi shirin guduwa zuwa wani maɓoyarsa da ke kan wani katon dutse wanda ya tashi tun daga garin gwaza har ya dangana ga ƙasar kamaru ko a baya idan wuta ta yi wuta shekau yana guduwa daga jejin sambisa zuwa wannan katon dutse ya ɓuya a yankin ƙasar kamaru sai bayan wuta ya lafa yake dawowa jejin sambisa kuma shekau ya tabbatar da cewa ba zai mika kai ba a cikin sabon sakon da ya aiko ta audio babu shakka shekau idan ya tabbatar za a riske shi zai tarwatsa a kansa da bom ne domin ya ce ko gangar jikinsa bai fatan ta shiga hannun gwamnatin najeriya muna jinjina ga sojojin najeriya ga azumi ga zafin rana amma duk da haka ba su gajiya ba saboda kishin ƙasa da sadaukarwa babu shakka allah ne kaɗai zai biya ku akan wannan jihadi da kuke domin 'yan Nijeriya su tsira da rayukansu ya allah ka ci gaba da agazawa sojojin najeriya ka ba su dukkan nasara da suke nema akan boko haram to jama'a duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labarin namu sai ku tare mu a cikin sabon wani shirin namu ku kasance tare da duniyar fim tv a yaushe domin samun sabbin shirye-shiryenmu kar ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙaraurawa domin a sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri